asalin kalimar ramadana an samu ta daga ramad watan tsananin zafin rana domin watan ramadana yakan zo lokacin zafi wannan tun kafin zuwan musulunci ba musulunci ya sami suna ramadana ba ya iske shi da wannan sunan annabi ya yi zama shekara goma sha uku a makka bayan a aiko shi akwai ramadana amma ba a wajabta azumin watan ramadana ba sai ya kasance amma musulmi na azumi akan zaɓi akan taɗawu'i akan neman lada amma ba akan wajibi ba bayan an hijira an dawo madina shekara ta ɗaya shekara ta biyu sai aka wajabta azumin ramadana shi ma an bi mataki mataki wajen wajabta shi shekara ta biyu abinda aka fara wajabtawa azumin ranar ashura sai kasance rana ɗaya ne kawai aka wajabta azuminta daga baya wata na tara na wannan shekara ta biyu shine watan ramadana sai aka wajabta azumin ramadana tare da bada zaɓi in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ciyar Allah ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda ke jin azumin na wahal da su wanda suke yi da wahala sai su yi fidiya ta ciyar da miskini daya to amma wanda yi azumi shi ya fi lada wa man tadawwa khairan fa huwa khairul duk wanda ya tadawu yace yace ni zan yi azumi kuma zan ciyar da miskini to wannan shi ya fi mai sai Allah ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shi ya fi muku alkhairi in kun sani watan ɗayan uku ko dai ka yi azumi ko ka yi azumi ka ciyar ko ka ciyar wani ka yi zaka in ka ga dama ka ce ni azumi zan yi zan iya ka ce ni ba zan yi azumi ba akwai wahala zan ciyar ko ka ce a'a bai ka yi gaba ɗaya sai Allah ya ce to in ma zaka zaɓi ɗaya tsakanin azumi da ciyarwa to ka zabi azumi shi fi alkhairi daga baya sai aka soke wannan sai aka wajabta azumin ramadana akan cilas yanzu mutum ba zai ciyar ba sai ina da wani uzuri da baya iya azumi kuma baya iya rankawa azumin ramadana yana da falaloli da yawa cikin falalolin watan ramadana shine cikin shi Allah ya saukar da alkur'ani kamar yadda Allah ya ce shahru ramadana lazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan cikin azumin watan ramadana aka saukar da qur'ani Allah ya zabi wannan watan ya saukar da qur'ani ciki ya nuna wata ne mai falala cikin falalar watan ramadana akwai cikin lailatul qadar take dare wanda yafi kowane dare falala har shekara ta dawo cikin wannan wannan watan yake na Ramadana cikin falalar azumin Ramadana akwai cewa yana kankari zunubai da suka wuce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada wurin Allah Allah zai gafarta mai abin da ya gabata na zunuban shi cikin falalar azumin ramadana shine azumi ranar alkiyama yana ceton bawa kamar yadda hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alqur'anu was siyamu yashfa'ani lil abdi yawmul qiyama da qur'ani da azumi suna neman ma bawa ceto ranar alkiyama azumi ya ce ya Allah na hana shi abinci ne da rana ya Allah ka bani ceton shi qur'ani ya ce ya Allah na hana shi bacci da daddare Allah ka bani ceton shi annabi ya ce fa yushaffa'ani sai Allah ya ba ya ba su ceton bawa cikin falalar azumi shine Allah ya ce duk sauran ayyukan ibada na ɗan adam ne idan ya yi za a ninka mai lada goma sai ce illa sauma fa inna huli wa ana aji zibe face azumi shi na wani in ji Allah ya ce kuma ni zan saka ma ɗan adam wata mai azumi babu wanda ya san yawan ladan shi in ba Allah ba azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar da musulunci yake ginuwa a kansu wata abin da ake nufi da shika-shikan musulunci duk cikin sauran ibadu da musulunci ya ce a yi babu wanda ya kai muhimmancin wa'annan guda biyar kuma azumi ɗaya daga cikin wa'annan shika-shikan ne guda biyar me hikima ta yin azumi da aka wajabta muna Allah ya faɗi cikin Ƙur'ani cewa azumi zai samu takwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku inda kuka yi imani an wajabta muku azumi an rubuta muku shi kamar yadda aka wajabta mu inda aka gabaninku ku ku da za ku samu takwa takawa shine ka samu tsoron Allah da zai iya sa ka zo mu abin da Allah ya yi umarni ka kuma nisanci abin da Allah ya hana azumin shi kan shi shine kame baki daga abinci da abin sha da jima'i daga fitowa alfiji zuwa faduwar rana sannan daga lokacin da aka ce an ga wata ko sha'aban ya cika kwana talatin to mutum zai kwanda niyyar cewa gobe zai tashi da azumi kuma niyya cikin zuciya take ba dole sai ka faɗi na yi niyyar azumi kaza ba a cikin zuciya kake kila ka tanadi abin take kila ka tanadi abin hor, ka tanadi abin da zaka ci ka san gobe in ka fita aiki ba zaka ci abinci ba gobe azumi ya kama wannan shi ake niyya ka ta cewa saboda Allah zaka yi wannan azumi domin Allah kaɗai ake wa azumi kuma Allah kaɗai ke iya biyan lada azumi akwai wasu ibadu masu muhimmanci da ake cikin watan Ramadana cikinsu akwai karatun Alƙur'ani domin wannan watan ne aka saukar da Ƙur'ani kuma a wannan watan ne mala'ika jibril yake zuwa da annabi sallallahu su tsaya su tattauna qur'ani Wata su yi mudarasa su yi karatun qur'ani annabi sallallahu yana karanta mala'ika jibril yana ji mala'ika jibril yana karanta mai annabi sallallahu yana saurare don haka wannan mutane na alqur'ani wanda ciki ake sallar dare ake yawan karanta qur'ani bancin karanta qur'ani wata ne na sadaka da taimakon jama'a hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi bin abbas cewa annabi sallallahu ya kasance mafi kyautan mutane amma lokacin da kyautar shi take karuwa shine cikin watan ramadana lokacin da yake haɗuwa da mala'ika jibril sai su karanta ƙur'ani a lokacin kyautar annabi takan kasance kamar iska wanda aka sako idan aka sako iska zai samu na tsaye na zaune mai rai da marar rai iska idan ya bugo yakan ba kowa haka annabi sassan yake cikin azumi da haka ya kamata watan azumi ya kasance muna watan kyauta da yawa jama'a suna sa zakkarsu a cikin watan azumi wannan abu ne mai kyawu cikin falalar cewa a watan azumi akwai hadisin da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da irin ladar shi ba tare da an rage komai cikin ladar mai azumi ba don haka kai kokari ka ciyar da wani watan azumin ramadana an ce ka ciyar da mai azumi ka gayyato shi gidanka ku ci abinci ka ba shi kuɗin da zai je ya buɗe baki